Kano ta dabo ci gari. Kano jalla babbar Hausa. Kano mai dala da goron dutse. Kano ko da me ka zo an fika. Ina wan dabo. Ma'aikatan gwamnati, 'yan kasuwa, manoma, direbobin adaidaita sahu, direbobin bus-bus, direbobin taxi, lokaci yayi da za mu haɗa kanmu mu ceto jihar Kano daga hannun 'yan fasa-fasa mu sha ruwan kwai. Farfaɗo da ingancin ilimi, ilimi kyauta, farfaɗo da ingancin kiwon lafiya. samar da aikin yi ga mata da matasa gina ɗan adam da ma gina jihar kano baki ɗaya mu zaɓi injiniya abba kabir yusuf abba gida gida a matsayin gwamnan jihar kano da mataimakinsa kamar aminu abdulsalam gwarzo ɗan masanin kwankwasiya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar nnpp jam'iyya mai alaman kayan marmari jam'iyyar talakawa jam'iyyar al'umma domin sake gina jihar kano da ma najeriya baki ɗaya kano sai abba gida gida najeriya sai ma duhu kwankwaso 2023